babban firisti Babban firistocin zamanin tsohon alkawari suna miƙa hadayu na dabba don wanke zanaban mutane, amma waɗancan hadayun ba su kammala ba tun da manyan firistocin kansu ba cikakke ba ne don taimakawa dakatar da matsalar ta mutum Allah ya aiko da ɗansa da cikakken babban firisti don ya ba da ransa don zunubansu. Don Allah ba zai yanka dabba don hadaya ba amma zai yi amfani da ransa kiristi ya ba da ransa don duka abil adama ya sake tayar da shi kamar yadda nassi ya tabbatar kiristi ya zo matsayin babban firisti na kyawawan abubuwan da za su zo tare da mafi girma da kamalan mazauni da ba a yi da hannu ba wannan ba wannan halittar ba ne ba tare da jinin awaki da na maraƙi ba amma da nasa jinin ya shiga wuri mafi tsarki sau ɗaya bayan ya samu fansa ta har abada. Domin idan jinin bijimai da na awaki da tokar karsana da yake yayyafa marasa tsabta zai tsarkaka domin tsarkakewar jikin balle jinin Kiristi, wanda ta wurin ruhi madawwami ya miƙa kansa ba da tabo ba ga Allah. Ya tsarkake lamiri daga matattun ayyuka don bautawa Allah rayayye. Sabili da wannan kuwa shine matsakanancin sabon alkawari. ta hanyar mutuwa domin fasa ƙetarewar a ƙarƙashin alkawarin farko domin waɗanda aka kira su samu alkawarin madawwami gado. Ibraniyawa tara digo goma sha ɗaya sha biyar. Darasi Yesu Kiristi shine mai ceton duniya kuma shine babban firisti da ke da iko mai ƙarfi na kammala aikin fansa na rayukan mutane. Ya zo duniya ya mutu domin zunuban mutane kuma ya tashi daga matattu ya ba mutane masu bin sarai. duk wanda ya shaida Yesu Kiristi a matsayin majibinta ko kuma mai cetonsa zai ci cikin alherinsa na fansa na siya bincika dama Kiristi bai shiga wuri mai tsarku da aka yi hannu da hannu ba waɗanda ƙarfin gaskiya ne amma cikin samaniya da kanta yanzu don bayyana a gaban Allah domin mu ba cewa zai miƙa kansa da kansa ba sai da yawa kamar yadda babban firisti yake shiga wuri mafi tsarki a kowace shekara tare da jiran wani daban to lallai zai sha wuya sau da yawa tun kafuwar duniya amma yanzu ya bayyana ga ƙarshen zamani wanda ya bayyana don kawar da zunubi ta wurin hadayar kansa kuma kamar yadda aka sanya wa mutane su mutu sau ɗaya amma bayan wannan hukuncin haka ma an kiristi sau ɗaya don ɗaukar zunuban mutane da yawa ga waɗanda suka yi zai jira shi lokaci na biyu baya ga zunubi domin samun ceto ibrahimawa tara 28 ashirin da addu'a haleluya Kiristi ya ba da ransa domin ni, don kada in sake yin wani amfani kuma. Godiya ga Allah, ni dan cinikin alherin Kristi ne. Tun daga yanzu an rubuta sunana a cikin littafin rai, kuma kambin adalci yana jira na a sama. Yabon Allah ne, ni ne tsira kuma sama ne gidana. Amin.